To na farko tuguna, idan mutum ya ce ka yaga mini kati sannan ya yaga a gaban shi an shi ya rike katin kuma ya bashi ya ce ya yaga to wannan ya nuna rashin dattaku ya nuna rashin mutunci ga al'umma na wato wad nashi da local government nashi da jihar shi a matsayin obasanjo bai kamata idan zai fita fati namu na pdp ko kowane fati ma akwai ka'idar fitan fati akwai ka'idar shigan fati zai tafi wadi nashi da kati nashi ya mai da shi wadi nashi amma bai haka ba ya tafi kasuwa ya tara mutane ilinsa suka je suka zauna a fadarsa ya ce ya fita ya yi zage tukuna kafin a ce ya fita to wannan ba mu da damfa ko kaɗan ba mu wannan fitar obasanjo bai hana mu bacci sai dai ko yanzu mu yi baccinmu mu shishiya domin ba ya tare da mu eh, sanata kana magana kamar daman ya zama muku kaya kuna neman maraba da shi yanzu kuna murnar ya fita kenan ya rabu da ku kun rabu da shi ai obasanjo ya zama in akwai abin da ta fi kaya ya kamata a sa mishi wannan sunar fitan fatin obasanjo shine alheri gare mu ba irin shairinsa da munafuncinsa wanda yake yi wanda ya saba yi ba ma ga jama'iya ba har ga mutanen arewa wanda ya yi mana ya ma yar addu'a ba mu misalin eh, munafucin da ya muku wani makarkashi a koyan kan baya ya taba muku da da da kuke magana kai to da farko Obasanjo su ne kan gaba na yadda shi yar addu'a zai mulkin Najeriya Allah ya sa yar addu'a rashin lafiya ya kama shi yana Allah Allah da wannan rashin lafiya ya tafi yana gaya masa ya bar mulkin ga baki ɗaya bai kawo mana hanyar da ya kamata mu bi don eh, yar addu'a ya samu sauki ya zai ci gaba da mulkin ba. Amma amma eh, sanata Walid eh, me yafi mi kake ji ya fusata shi mi kuka yi masa ne har ya kai ga fitowa ya ɗauki wannan matakin domin wannan abubuwan da kake magana watakila sun daɗe suna faruwa cikin PDP tsakaninku da shi kun rufa juna asiri mi kuka yi Obasanjo yanzu har ya kai ga yin abin da yi. To da farko, ai kowace fati suna da matsalolinta, suna da kuma irin mutane wanda suke da damuwa da fati ɗin. To, amma eh, Obasanjo bai nuna mana shi ɗan PDP ba ne, domin al'amuran eh, mu'amalarsa da sauran jami'oyi, mu'amalarsa da mutanen da suke adawa da mu, mu'amalansa na ɓata mu sun yi ƙauri a nan a Najeriya. Amma sanata akwai masu cewa akwai masu cewa rena rawan da irin mutum irin Obasanjo zai iya taka a harkokin siyasa da tuna abin da ya faru a can ba wasu na cewa da taimakon shi PDP ta ci kasashen yarbawa a zaɓuɓɓukan baya da aka yi ba kwa jin yanzu babba asara ce rashin shi? To mu ba taimakonsa muka yi masa ba mutumin da ke prisma ya fito ya zama shugaban Najeriya. Amma baka jin zai iya muku wata ɓanna yanzu a ƙasar Yarba a wannan zaben da za a yi? Ba abin da zai iyawa. Yarbawa sun fi ƙarfin Obasanjo yanzu ina tabbatar maka. Ba hmm. irin Yarbawan da ba ne wanda yake mulki da su yanzu akwai Yarbawa fitattu wanda sun fi Obasanjo daraja. Eh, na ji wasu mukarraban shugaba Jonathan suna zargin Obasanjo da cewa wai ya yi makarkashiyar nema a bata sha'anin zaben nan domin a kafa gwamnatin wucin gadi da shi zai yi mata shugabanci. Gaskiya ne wannan zargin da kuke masa? A wannan ba zan tabbatar ba. Don ban san kan wannan maganar game da Obasanjo ba. Gaskiya. Mm-hmm. To ya batun eh, goyon bayan da ya fito aka ce yana baiwa Buhari wannan ba asara ba ce a wurin PDP? To, ni abin da zan gaya ma Buhari ya yi takatsantsan da Obasanjo. Duk wani goyon bayan da ya fito yana ce zai bashi, ina tabbatar mishi daga ƙarshe zai kwaɗa shi a ƙasa don ya yi ma mutane. Ah, to, yana maganan arewa, yana son Buhari, don Buhari ɗan arewa, to, lalata da ya ma mutanen arewan kuma fa. Kamar wace ne? Wace ne lalata ya musu? na tsiyataku ala misali shi ba shi ya mamu lalata na magana yar addu'a da ya shiga ya faɗa ma duniya yar addu'a ba zai iya mulkin najeriya kuma ba saboda baya da lafiya bai kawo waɗansu hanyoyin da za a bi ba ya yi nashi saboda haka dai a takaice eh, sanata jibrin bakwa da wani tashin hankali ko wani tunani game da wannan tafiyar ta obasanjo allah ya raka taki gona kenan allah ya raka taki gona yanzu za mu yi baccinmu mu yi nishaɗinmu har mu makara mai makara yanzu zai makara ah, wanda zai iya bacci yanzu zai baccinsa saboda obasanjo ya bar dpp muna murna muna jin daɗi in akwai fati ma wanda za mu shirya za mu shirya ta don mu yi rawanmu mu yi kiɗinmu mu ji daɗinmu a najeriya <laughs> to jama'a kun sari a eh, sata wali jibrin sakataren wato kwamitin zartaswa na jam'iyyar pdp da ke mulkin najeriya yana mai da martani game da ficewar tsohon shugaban kasar wato da shigo obasanjo daga ita wannan jam'iyya din ku jama'a TV. akwai yawan faɗin ƙasa al'adunmu daban-daban addinanmu daban-daban